إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجود مع الله سبحانه وتعالى من او توكك وإن كان تود جدك سكو فينا كمالا يسأل لك جدك بارم سكو فينا كوايا إلى أن الله تعالى تبتع بقلم زكاة أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم a yau juma'a hajji babbar rana goma sha uku ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma ashirin da biyar ga watan janairu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya za mu tashi a darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka littafin fadilul islam kuma da izinin allah madaukakin sarki ya kasance shine darasin karshe a cikin littafin wanda yake littafin shekul islam muhammad ibn abdul wahab ya zayyana mana abu da yake musulunci da matsayin musulunci da ɗaukaka da musulunci yake da ita da tsarin da musulunci yake da shi da kuma da aka bai musulunci kariya ta ciki aka bai shi kariya kuma ta waje wanda in dai kana so ka samu fada'il na al-islam da aka ambata to zai zama na ka shari'arsa tsarin sa inda ya a tsaya inda ya a wuce a wuce ba zai da zai mutum ya zamana yana son ya musulunci irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sannan kuma ya rubuta ta karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a babi na goma sha biyu a cikin wannan littafi wanda muka fara babun jiya babu tahziri min al-bid'a babun da yake gargadi yake tsoratarwa akan abin da ya shafi bidiyoyi kai tsaye malam ya kawo mana hadisi na al-irbad ibn sariya wanda ya ce manzon Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya yi mana wa'azi wa'azi mai shiga jiki wa'azi mai kama zuciya jin wa'azin muka ce ya kamar kana ban kwana da muke mana wasiya mana sai musu wasiya yake wasiya ce gamanniya cikakkiya wasu ta tara alkhairan duniya da lahira ga duk wanda yi riko kuma da tsari na magabata a lokacin da suke buɗe babi mutum akwai aya ko hadisi da shi suke farawa sannan kuma sai a biyo da maganganun sahabbai da tabi'ai da malai yake babu tahzir min al-bid'a babu da yake tsoratarwa yake razanarwa akan barin bid'o'i duk da wani yana ganin ta mai kyau ko mara kyau kaga wannan da yake ganin ta tana da kyau yana ganin ta ma ba ma kyau ba wajiba ce shi yake ganin ta amma shari'a ba ta ganin ta amana wa mashura kawo shara'u na hulmina dini malam na azan dini saboda haka sai malam bayan ya kawo hadisi sai yanzu zai biyo mana zai biyo mana karatun da maganganun sahabbai da tabi'ai قال رحمه الله عز وجل وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود وأن أثر أثر لنا ذلك في من من يصحب من زعل الله صلى الله عليه وسلم من هندفة ابن اليمان إن جئت إيرغا في كل برسة وأن من يتك يتشي ترجمة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم alaihi wa alihi wa wannan babba ne daga cikin almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi karatun sa ne tsaftataccen karatu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan muka ce a gaba a gaban shi haka idan sako ya idan malaika jibrilu ya karbo sako daga wurin rabbul izzati ya kawo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to su ba su ne farkon waɗanda suke samun sako ai suna samun shi ɗanye ba tare da ya bushe ba suna samun shi garau cikakke tataccen sako saboda ka ga yanzu fassarar su da bayanin su a matsayin su na manya-manyan almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tsara fassara ta sun tsara fassarar malamina kamar da suka tsara fassarar ka suka tsara ta ka to kuma abin takaici abin abin nan sai ga tarihin waɗannan mutanen ya riga ya ɗauku daga zuciyar mutane ba ka sani za ka ji ba sai wasu 'yan bana bakwai nan 'yan shekara arba'in da biyu da mutuwa ko shekara ɗari da wani abu su za ga ana kambamawa ana rubutawa kai ka ce su suka zo da addinin alhali tsakaninsu da addini zara ta ke tsakanin sama da ƙasa Allah ta'ala ya sauri shi mutum na ibn Yaman yake cewa kullu ibadati duk wata ibada duk wani abin da ka sani na ibada la ya ta'abbatu a sahabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bauta ma Allah da ita ba duk wata ibada da sahabbai ba su yi ba in an ce sahabbai almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ta ba fala ta'abbadu ha kar su yi ta mun so da ke ku gaba gaba mai babba ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle a ce in zana ne na ga ta kuka ci wannan da kyau a ji shi sosai da sosai ba wai magana Abubakar Muhammad Gumo ce ba maganar Muhammad ibn Abdul Wahhab bace ba magana Ibn Taymiyyah bace a duk ba maganganun su abin ya huce nan magana ce ta ɗaya daga cikin almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kullu ibadati duk wata ibada la yata'abbaduha ashabu muhammadu ibadar da sahabban manzon Allah ba su yi ta ba fala ta'abbaduha kada ku yi ta ba wai mutum ya zo daga Senegal ba ko daga ƙarshen yammacin duniya yanzu ba abin da ya sha kan ku ita duk wata ibada da sahabban annabi ba su yi ta ba nan fa waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi auren ya auren musu kuna da ke ko suka zauna da shi ya zauna da su ya wuce gaba yana neman suka ɗoro a bayan suna mamu su ne ko fita da su yaƙin badar Allah ta'ala ya dauko mana hoton yadda suka fita ya ce wa iz gadauta min ahlika tudawu almu'minina mu'minina maqaid kitab ka tana lokacin da ka fita da asusuba kana nuna ma da taranka inda kowa zai tsaya ka jinta ma ne kwamandan su ne sojoji da yake bin kuma shi ya aura su suka auren mai shi ya auren musu su suka aura aurensa shi ya saya su suka sayar mashi shi ya sayar musu su suka saya kuma ne nan da ke ko shi ya sha ruwa su suka miƙo mashi da ya sha ya rage su suka sha ragowa ya cuɗanyi da su sun cuɗanyi da shi ya ji numfashin su sun ji numfashin sa su suke rashin lafiya ya tashi ya gaida su ina fata mun fahimci wannan da ke ko shi ne aka yi jin ba a gaushe ba suka tashi suka tafi nomansa babu wani abu da ya ce duk ibadar da sahabai ba su da kanku ba haka kawai ya faɗa don a gaban su ibadar ta sauka a gaban su ƙur'ani na sauka shi ana sallama shi yi musu sharhin ƙur'ani ya musu sharhin ƙur'ani da harshensa ya musu da ayyukansa ya yi musu da shirin da shi ne fa bayan ayoyi sun sauka a bakara wa atimul hajji wal umrata lillah fa in ushirtum fa mastaysar min al hadi ayoyi sun sauka a cikin suratul hajj wa azzil fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin shi duk ayoyin aikin hajji sun sauka walillahi ala nas hajji bait man istata ilayhi sabila suratul al imran ya fita ranar da da ya fita ya baro garin madina da mutane kaɗan na adadin garin madina guri na farko da ake fara aiki haji shine mikati saboda ka da yazo mikatin mutanen madina zul hulaifa sai da ya awa 24 a wurin da yi azhar din yau bai bar wurin ba sai da yi azhar din gobe kusan saboda me saboda kowa ya fito kansu da kwarkwata duk wani wanda zai taba aiki haji tun da nan da farko to kar a yi da kowa wanda ke mikati in kai da wuce kai yan mintuna ba ne kawai yan awanni kai wanka ka wuce amma da yake shi ne farko shi zai fassara ayoyin aiki hajji baki ɗayansu sai da ya jira waɗanda suka zo madina ya fito da shi daga madina yana tare da su wanda suka ji labari ai annabi salma ya fito suna yana nan abu a zuwa yau sai da kowa ya fito su ali ibn abi talib radiyallahu anhu shi a lokacin yana yana bai biyo annabi sallallahu ba ka ji abin da ya kira al-muhabba ba surutu da ido da zage zage ba ali bin abi talib yace shi yanzu bai san wanne niyya manzo Allah ya ba shi ya yi kirani ne haji da umara a ce a hade shi ya yi tamattu'i ne umara daban sannan ina kammala yi haji shi ya yi niyyar aiki haji ne kadai ba tare da umara ba bai sani ba sai ali bin abi talib yace ya yi niyya shiritar ka shiritar shiritar ni kuma sai annabi da sai ali bin yace niyya da abin da manzo Allah sallallahu da ba bai yayi niyya da ba da ba da abin da ya ihrami kun ta abin da ya kira al-mutaba to saboda haka ana sallallahu alaihi wasallam tafiya sai da nuna musu aikin hajji baki ɗayansa kun fahimci wannan da ke ko saboda ka hujjata bin yaman da ke faɗi wannan magana wallahi ba karamar magana ba ce kullu ibadatu duk wata ibada la yata'abbadu ma ashabu muhammadin sallallahu alaihi da sahabban manzo Allah da su bauta ma Allah da ita ba fala ta'abbadu fa kar ku yi ta ba kar ku yi ta dan in jimuru ku san annabi ne su waye ku kuma ke magana da sahabbai su waye ku kuma ke magana da sahabbai to amma dan dai a karkatar da mutane a ɗauke su ga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a burkuta kwakwalansu a shayar da su mummunan dafi na jahilci a shayar da su mummunan dafi na san rayuwar duniya kawai na a tara kuɗi sai ga an zo ana da wani abu sunan ibada wai shi mai suna wai maulidi wai san annabi wai sunan shi maulidi wai sunan shi maulidi wanda manzo Allah sallama shekarar shi 23 yana karanta da yana karanta da musulunci da babu shi gaba daya sahabban nan gaba daya su awwaluhum akhiruhum babu wanda ya taba yi almajiran su su sahabban kenan babu wanda ya taba yi almajiran almajiran su babu wanda ya taba yi sai wani nan da ba shi da alaka da addini sai shi zai kawo maulidi ya ce yana da wai ya hayyana da falala har kuma tsawar tsabaran tsageranci jami'an tsaro a gaban su a gaban jami'an tsaro ake zage-zage na cin mutunci ake a shari'a ake kewaye masallaci a kewaye makaranta a yi jefe-jefe a yi zage-zage a gaban jami'an tsaro inda ke babu wani addini da ko dokar kasa ba ta yi da wannan ba cewa ke kowa ina shi to amma a gaban su ake jiga masallatan a wannan in ba neman ta da hankali ne in wanda bai zama ta da hankali ne ne zama ta da hankali kan abin da ma anzalallahu ne ke sultan shekara 400 da wani abu aka fara maulidi sun ta ce ba gaba ta yi maulidi asalin waɗanda suka fara maulidi ba su ne ubaidiyyi wanda yake ita ce mafi sharri khalifanci da aka yi a masa kuma maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara yi ba maulidin Fatimatu Zahra aka fara yi ake maulidin wani ake maulidin wani sai daga baya ka ce a to ya kamata a yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai da tun da aka fara maulid har ramadana kowane shehi kowane abin da shi ma sai an yi shi ba wani abu bane fakewa ake da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'iwa jiya da ake wannan abu mai sunan zagaye masu Allah salamatu lafiya Allah ta'ala ya yafe ma kuma musulmi samari da aka gurɓata tunanin su ake wannan bala'in da su Allah ta'ala ya dawo mana da su cikin yaji wa aka dinga ambata wannan kufriyar din ba aka dinga fara wannan kasa din fa na kafircin nan tsantsa shi wannan ba a magana mutum ya ce ya kafarta ba a magana shi ko sa ya aka dinga fara yana ga yan uwa mun yi magana kan abin da ya shafi nan gaba da addini zai firgiti shi dai hujjata bin Umar ya riga ya kammala magana ce ɗan uwa kullu ibadatu la ta'abbadu ashabu Muhammadu sallallahu fala ta'abbadu ba sawan ya ce maka baka san annabi ya ce maka waye ya ce maka waye duk wanda ya bata maka shi lokaci ne fa innal awwala domin mutanen farko lam yada lil akhir maqala ba su rage ma na gaba wani lokaci ba an kammala komai in da musulunci ne ba abin da aka rage maka aka ce sai ka cika ubangiji subhanahu wataala ya ce mana al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin walillahi al-maqamul a'la ka je ka dauki kwalba ta coca cola ka cika ta da ruwa ruwan ya cika kwalbar ta cika yanzu yana ba ka cika kwalbar da mai kenan da ruwa sannan ka ɗebo wani kofi guda ka ce kana so ka zuba ci ɗayan biyu ko dai na wajen ya sami ya rasa wurin zama ko kuma na cikin ya fito na wajen ya shiga ko ba ta je ba wannan ke tunda dama abin misali ne a yi masa shatima da ko yawwa saboda haka wannan abin da ya ɗebo da sunan bid'a ya zuba a ciki to gwargwadon yadda abin ya ne gwargwadon gwargwadon yadda wannan yake shiga gwargwadon yadda musuluncinsa kuma yake fita dan babu yadda za a sa bid'a daya sai an cire sunna a wurin babu wannan in da aka sa bid'a da sai an sa sunna da Allah ta'ala ya sauke قال فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء يتياكوا أن ما كرمتاكوا بصورة الله وذكر في القرآن أهنكم بصورة الله kada ku dinga sanya abubuwan da basa cikin qur'ani a cikin qur'ani ko ta hanyar fassara mutum ya ɗauko wata aya yana kakaba mata wata ma'ana ta daban ya ɗauko wata aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa bi ayyin mulki inda a ce wani ne ya faɗa da sauki wai shi yana cewa wai makaran malamai sun ce wai shi malami ne amma bai mutu malami ɗaya ba bai ce shi malami ne musallah salamatu alaihi wa ku bu tariqa man kana qablakum ku kama hanyar waɗanda suka zo kafin wanda silsila ta addini daga Allah zuwa mala'ika jibril daga mala'ika jibril zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa sahabbai zuwa almajiran sahabbai haka yake tasalsul yake muzallama bil khairati anna a'immatan lana naqul qur'ana azban wa salsala wannan haka ake magana a ga malam da bai dauko mana magana kowa ba sai ya dauko mana magana ko zai bai bani mal duk wata ibada da sahabbai ba su yi ba wallahi ku ajiye wanda shi ne zaman ka lafiya duniya da lahira kuma ka dubi ibada ka dubi karatu in dai ka duba ka dubi tahriri da malamai suke cewa ake babu salatul idai kula ga ake karantawa sai aka da yasa baka taba tunanin me yasa ba a ce babu salatul id ba da al-ifrad ko kuma babu salatul ayat sai ka ce babu salatul idai babu da zai magana sallar idi guda biyu idul fitri da idul adha haka yake a duk littafin tun daga duk littafi na addini haka yake amma wata ga yan cewa idul maulud shi kuma daga yana wannan dalilai da suke nuna maulidi ba addini bane dalilai da suke nuna ba rashin dalili ya nuna shi ba addini bane kun gane ko kuma harafi kenan an hau ka san abin nan bizar wa tanwini wa nida wa al da musu na birnin ismi tamiz bin hasan alamar na ismi kenan bi ta ku alka ya fa'ali wa nuna aka bi lalla fi'lin yanjeli alama ta bi kiran ta fi'li to shi ya rafi rashin alama shi ne alamar sa kenan rashin dalili shi dalili a kan maulidi ba addini ba ne ɗin eh kenan da shi za ga ayi ayi ayi ayi babu dalili saboda babu shi saboda babu shi ne shi yasa babu amma babu yadda za a ce maka salatu duha ko baka da dalili a kanta ba wai ka dawo duha ba a dalilai a kanta babu yadda za a yi a ce shafi'i da wuce in gane ko azumin litinin da alhamis azumin ranar arafa so daya a shekara suke shawwal dukkan dalilai a akan amma a ce shi ne har yanzu ake kai ka taba jin an yi musu akan ranar sallah a ce sun ce karamar sallah sun ce a'a ba ai ka taba jin an yi abu sallah a ce wasu sun ce ayar ayar ayar wasu ce ba ai hatta a kafafen da labari ba ka ake dauka haka suke rahoto yanzu sun yi hayaniyar maulidi kuma ce duk da wasu sun ce ba ai to ka'idar aiki kenan amma ba a taba yin haka a ƙaramar sallah ba ba a taba yin haka a babbar sallah ba ba a taba yin haka a ranar arafa ba ba a taba yin haka ba domin wannan addini saboda abin da ke wajibi a kanka a masallacinka a makarantarka ka karanta da mutane asali abin da yake addini idan yan unguwa za su daina kawo ƴaƴansu kan makarantar ku ba sa zage makarantar ku ba sa maulidi su suke rage su suke asara waɗannan an yi su ba su ɗaya ba su biyu ba an kawo yara makaranta da aka kawo su aka ce a cire su makarantar izala ne da aka cire su sai yaran suka ci su fa su wannan ba suka fi gane ba ina ma ta nuna jona da ke ko aka juyin duniya aka cire suka ce don suke ganewa to yara ne da aka matsa musu sai suka daina zuwa can da aka kai su da ba sa ganewa din in aka yi wace wacen nan kuma an sun fito sun bada gidan su ya su buga bal idan suka buga bal suka ga an taso daga can sai shi gidan su zuce gida ina ka ta mutunci wannan da ya ga sun yi ma kansu mafita kenan daga baya uwar ƴaƴan ce ta ɗauki ƴaƴan ta mai da su makarantar da ake karanta da addini su kone ma karantar da su wanda ba makarantar addini ke amma da zai in za zai kai ƴaƴan shi makarantar boko arna da musulmi ne suke karantar da su ko ba gaje ba ita ita gwamnati ba abin da ya shafe ta a makarantar ta da arna da musulmai da wanda shi ma yake gani arna ne duk suna karantar da ƴaƴan shi kuma babu da ya ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda ka dole ne a tsaya a yi walƙiya kowa ya gani ne ya yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa khudhu tariqa man kana qablakum ku kama hanyar waɗanda suka zo kafin mun maimaita muna sake maimaita ka dauki akabari mata matakan sallah kowa ya san ka ya san sallah ka ɗauki ashimawi ka dauki izziya ka dauki qurtabi dari ka ɗauki risala ta ibn abizai ka ɗauki askari ta al-baghdadi ka ɗauki abin da mukhtasarul khalil abokin kufan yaro ka ɗauki lawali da sani ka ɗauki mudawwanatul kubara sannan ka rufe su da muwaɗa baki ɗaya ko ɗanɗanon shi babu a ciki babu shi ne kwata-kwata ba ya ce an yi saɓani ko ba da saɓani ba babu shi ne kwata-kwata kuma idan mutum ɗari ka yake ji mai ishmawi dan ɗarika rifa'iya ne me yasa bai kawo shi a ciki ba mai ijiya dan ɗarika shaziliya ne me yasa bai kawo a ciki ba don shi ma ya san ba addini ba ne kuma ya san da shi kenan yanzu kuma littafi yake rubuta akan addinin musulunci shi kuma wannan abin ba addini ba ne shi yasa bai kawo shi ba رواه أبو دار وقال وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن مبارك قال أنبانا عمرو بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو قال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيحللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمري قال أفلا, أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يجيء من صلاتهم شيء ثم مضى مضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حسن نقبل بها التكبير والتهليل والتصبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ظالم أن لا يضيع من أصلاتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أكثر هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلع وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيدي إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لم يصبه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامة أولئك الحلق يطيعنون يوم النهروان مع الخوارج والله المستعان وعليه الكفلان ما مذمر وضيف ابن الإمام بقوم بن عبد الله بن مسعود وقال الدارمي الإمام الدارمي يكتشف الإمام الدارمي كان إيه إذا ما لم ميت littafin shi yana cikin kutubu tisi'a sunan tari yace akhbarana al-hakim ibn mubarak al-hakim ibn mubarak ya karantar da mu al-hakim ibn mubarak yace abbana amr ibn yahya malamin mu mai suna amr ibn yahya ya karantar da mu yace sami'tu abi shi amr ibn yahya yace ji babana yuhaddithu an abihi yana karantar da mu abin da ya karanto daga wurin babansa kuna jina da ke ko babanmu yana karantar da mu abin da ya ji daga wurin babansa qal babansa yace kunna najlisu ala babi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mun kasance muna zama a kofar gidan abdullah ibn mas'ud Allah ya kara mishi yarda qabala salatul ghada kafin sallar asuba sai mu sai mu alwala daga mu sai mu zo kofar gidansa mu zauna muna jiran mu fito in ya fito kuma sai mu rufa mishi baya sai mu wuce zuwa masallaci domin idan da ba da sallar asuba fa idza kharaja idan ya fito mashaina ma'ahu ila al-masjid sai mu tafi tare da shi zuwa masallaci fa ja'ana abu musa al-ash'ari muna cikin irin wannan wata rana sai abu musa al-ash'ari jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ina shi ma ya tura zuwa yana sai abu musa al-ashari ya zo wurin mu fa sai ce akharatu ilaykum abu abdurrahman ba'd har yanzu abu abdurrahman bai fito muku ba har yanzu bai fito ba ma'ana ya same su kenan a zaune suna jiran shi lala sai muka ce eh, har yanzu bai fito ba ko kuma akharatu ilaykum abu abdurrahman ba'd abu abdurrahman ya fito kuwa lala sai muka ce a ah, bai fito ba fajalasa ma'ana sai shi abu musa al-ash'ari ya zauna a tare da mu kamar da kaddara wani da kalili suke zauna a kofar gidan abdullahi dan mas'ud ko kuma wani gargari suke zauna a kan shi suke jiran ya fito a kasan gargari ko a kasan gargari ba to yau ba hausa muke ba shi ne abin nan iccen da ake kewaye makaranta da shi domin kwani eh ko ana nan ta sara miki gargari fajalasa ma'ana hatta kharaj sai abu sai abu musa al-ashari ya zauna tare da mu har dai ya fito falamma kharaja lokacin da ya fito qumna ilayhi jami'an sai muka tashi baki daya zuwa ina kenan zuwa mu kama hanyar masallaci tare da shi abu musa أبو, أبو موسى فقال له أبو موسى سي أبو موسى الأشعري يشيم عبد الله بن مسعود yace ya abu shaman ya abu shaman ba ba sa kiran junan shi gatsau haka ya abu abdurrahman inni ra'aytu anifan fil masjid yace ni ga dazu a masallaci na ga amran wani al'amari haka sai ya kawo shi bitankir li annahu mulakka sai ya ganshi na kira domin ya ganshi bambara kai ya ganshi an kartuhu kai na kyamaci abu na ga wani abu a masallaci ɗazu a shi kenan mun lura shi da ya fito daga gidansa sai masallaci ya wuce da ya zo masallaci sai ya ga wannan abin sai bai iya zama har abu abdurrahman ya fito ba sai ya bi shi gida da ya bi shi gida sai ya sami ɗalibai a kofar gida suna jira malam ya fito sai ya zauna tare da su kun fahimci wannan da ke ko tun da ya tabbas bai fito ba ba sai kuma ka je ka ce a sallamo maka shi ba yi tun da dai ga sallar asuba tana tafi ai a wani abu da fitowa kenan ya ce na ga wani abu amran wani abu kaga na kira ne don bai san shi ba an kartu kai na kyamace abu amma walam ara ban ga wani abu ba alhamdulillah illa khaira ina gan duk da ban san shi ba da amma ina ganin akwai alkhairi alhamdulillah ma'ana bai san shi ba ya gan shi bambara kai ya kyamace shi amma kuma dai yana ganin akwai alkhairi a ciki qal sai abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud ya ce mahu famahu wannan abu ne na gani ke Fa faqal sai abu musa al-ashari ya ce in ashta fa satara da izinin Allah za ka shi ba hausa fasara ta fita ba ya ce in dole da sauran rai za ka shi in ishta fa satara in dole da sauran kwana za ka shi in da sauran numfashi za ka shi qal kaga kenan sai aka ce duk ba tafiya zuwa masallaci to ana tafiya a masallaci waya gaba waya a baya ibn masud shine a gaba su kuma suna rufa mishi baya kenan qal sai yace ra'aytu yana suna ta fadin kenan yace ra'aytu fil masjid qauma in ji Abu Musa al-Ash'ari yace kaga bai ma iya hakurin ba shi yace in ishta fasara ba in da sai rai ba gani ai sai shirku to amma ya fada a baya yace alkartu na yi mace shi shi yasa bai iya zama a masallacin ba ya wuce domin ya je samu Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud inda gaba da su yake a shi ma shi Abdurrahman Abu Musa al-Ash'ari sahabi ne shi ma Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud sahabi ne haka duk sun yi tare da wurin sahabbantaka amma dai ka ai wannan na san wani ba ku tare a majalisi guda na ilimi amma ka san wannan ya da dukkan kun tashi magana zaka ce ai ni ma malami ne ban shi ce malamin shi ne amma dai ka san akwai tazara sosai da sosai ko yawwa saboda haka sai abin musa al'ashari duk da shi ba su sahabi ne amma ya sa abdullahi bin mas'ud ya dana shi ne saboda kusa sai ya shi wannan girman ce ra'aytu fil masjid qauman yake na ga wasu mutane ba a masallaci hilaqan hilqa halqa halqa abin nan tawaga tawaga dantazo dantazo julusan a zazzaune yantazuruna sala suna jiran lokacin sallah yayi a zo a bada sallah to amma kafin haka din kafin lokacin sallah sai suke ganin bari su amfani da damar fi kulli halqatin a kowanne group a kowanne dandazo a kowace tawaga rajulun akwai mutum guda suke su wa fi aidihim su kuma sauran mutanen a hannayensu akwai hasan akuyoyi shi wannan mutum din da yake jagoransu sai ya kula sai ya ce da su kaddu mi'a kai ta kabir ɗari ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kafa ɗari su kuma ta ɗauka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu ina fatan zai zo na zo ai kafa nawa ɗari fa kabiru mi'a sai ji kabbara ɗari sai ya ƙori sai ya ce halilu mi'a tu yi hailala ɗari ku ce la ilaha illallah la ilaha illallah la illa illallah ka gama ce yana yana yana abin nan ya ce fi nawa kuna tare da karatu sosai da sosai ko yawwa sai ya kuwa bayan zama ɗari sai da halliyu na mi'a sai su yi hailala ɗari sai ya kuwa sai shi wannan mutum ɗan ya ce sai sabbi mi'a sai tasbihi ɗari ya ce subhanallah subhanallah subhan kafa ɗari sai yusabbihu na mi'a sai su yi ɗari qal bayan da Abu Musa al-Ashari ya gama bayyana ma Abdullahi bin Mas'ud wannan magana sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce fa ma za kulta lahu to kuma da ce da su kenan me kace da su qal sai ce ma qultu lahum shay'a ban ce da su komai ba in ce zaura ra'ayi dan jin sauraron magana au shakku min ra'ayi au in ce intizar amri ina sauraron umarnin ka ne wannan ita ce tsabagen ka'ida a lokacin da ka ga abu karke saurin afka mishi muddin akwai waɗansu da suka fika ka kai magana da su wa idza ja'a mu'amrun من الأمن أو الخوف أثره ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم yana cikin kuskuren da ɗalibai muke samun sama a lokacin da kaga wani abu sai ke jiran miki ya ka mishi ba tare da ka kai abin zuwa ka ba sai da wata kai ka fahimci abin kuskure sai ita jihin ka kuma ka ta mutunci wannan da ke ko kuma a kai in ka faɗa sai da mana ba zai tasiri ba maimakon ka gyara sai ka bata to yana kuma a kumar shira daga mutum akwai na gaba a daidai wannan lokacin a daidai wannan unguwar daidai wannan masallacin daidai wannan kaga abin azimin ne to karke saurin afka mishi matsalar ita ce in ke saurin afka mishi sai ka ka zo to zaka yi kokarin kare kanka ne kuma ba kokarin abin da ka faɗa ba masu Allah salamatu alaihi sai ce ban ce da su kuma ba ina sauraron in ji me zaka ce ina fata yanzu ka karanta ta ko qal sai ce afala amartahu yanzu shin baka umarce su ba me ya hana baka umarce su ba an yi uddu sayyi'atihim su lissafa na ayyukan su da wannan tsakuyoyin kuna jira da ke ko me yasa baka ce da su su lissafa na ayyukan su da waɗannan tsakuyoyin da ke hannun su ba yanzu abdullahi dan mas'ud kenan ya ce halala ba ke ba abin da ake cewa to menene a cikin ta ba istigbari bane da halala da salatin annabi to ne a ciki an yi wannan tintil azal an yi wannan tinti na azal masu abdullahi dan mas'ud yace me isa baka ce da su su lissafa munanan ayyukan su ba wa zanunta lahum kuma ka amince musu Allah ya zai amina salatin shay cewar kada kyawawan ayyukan su ya lalace domin idan suna yin wannan kyawawan ayyukan su zai lalace gwargwadon yadda ake a gwargwadon yadda suna take lalacewa in mutum ya je ya aikata sunna guda goma sai ya je banko a guda to wallahi in yi wasa za ta za ta tarwata waɗannan al'amuran duka nuna da yake da da shi za ce me yasa baka ce su lissafa munanan ayyukan su ba dan kada kyawawan ayyukan su ya lalace wannan ba ana kan hanya kenan kuma ma ba sannan sai Abdullahi Mas'ud ya tafi wa ma bayyana ma'a muka ci gaba tafiya tare da shi kenan wannan ya nuna mana masallaci a faɗan tazara tsakanin gida Abdullahi bin Mas'ud da masallaci akwai dan tazara kun gane wannan da ke ko ba burgiya bane ka ce wai masallaci ya maka nisa bari sai maka zaka yi dan tsakuncin sa sallallahu alaihi wa sallam wannan ma ba ta ahli sunna da wannan ba ka duba da kyau ka duba ungogo ga masallaci ahli sunna guda ne su kuma wadancan masallaci da malam Jabir ya kira sai an uba su kuma guda ne an sannan a san ba ke raba masallaci ba ke raba kan jama'a a nan garin masallatan nan mina masallatan juma'a guda nawa ne na ahlus sunna gaba ɗayan su nawa ne za a ko sulus ba su kai ba na adadin masallatan da ake da su duka sai kuma ce waɗannan da suke raba kan masallaci suke raba kan ma ake da kan jama'a ثم ما باشر لم يتشف ومضينا معه مكة سجل التفيع حتى أتى حلقة هر عبد الله مسؤول يجي يطيع كم وتحلقة min tilkal hilaf daga cikin waɗannan halƙoƙin wannan gurup gurup din dandazo dandazon tawaga tawaga ya je samu ga shugaban su yana cewa su yi kaza su magana amsa ko sai sai gan shi a tsaye sai ya kafa alaihim sai ya tsaya a kansu faqal sai ya ce ma hadha allazi arakum tasma'un me wannan nake ganin ku kuna yi qalu sai suka ce yana aba abdurrahman ya baba abdurrahman hasan tafiyoyi ne na uddu bi hatta kabir muke lissafa kabarbari wa tahlil da halala wa tasbih da tasbih qal sai ya ce da su fa uddu sayyi'atikum ku lissafa munanan ayyukanku a ta gaba mun magana bai faɗa ɗazu ke ko ya ce dabbe baka ce musu kaza ba sai shi yanzu ya faɗa musu kai tsaye wa ana daminu ni ko na amince muku Allah ya amin a hasanatu na shay kyawawan ayyukan ku ba abin da zai lalace in da kun lissafa waɗannan a matsayin munanan ayyuka to kyakkyawan aikin ku yana nan amma ko kuka lissafa shi a matsayin kyakkyawan aiki to zai lalace gaba daya to kun ga wannan ita ce tambayar da za ga ana wa mutane na faɗe ta da suna sake maimaita ta ne sai ga an ce to istighfarin ya ba kyau salatin annabin ne ba kyau hailalar ce ba kyau to me ba kyau a ciki ko dai kawai ba ka san la ilaha illallah ne ko bin kyau da kyau to farko wanda ya musu inkari shi ne abdullahi bin mas'ud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar ya karanta da karatunsa shi abdullahi bin mas'ud ba shine shugaban makarantar tafsirin baghdad gaba daya almajiran shi ne ba su imam abu hanifa don ba wai abu hanifa ya yi karatu gaba abdullahi bin mas'ud ne ya yi karatu ne gaban almajiran abdullahi bin mas'ud su imam ahmad ibn hanbal ashaibani makarantar kufa ne to makarantar abdullahi bin mas'ud kenan shi ba wai jami'a ya abin nan ba su ne karatun baki da shi ne faɗi wannan maganar yace su lissafa na ayyukan su ko me aka faɗa me suka yi ba ta kabira da me suka kauce ma kaifiya sun kauce ma kaifiya akwai abin da dole ne zamana ya tabbata shar'an sannan kuma a samu al-mutaba al-ikhlas wal mutaba da mun Allah sannan kai yadda aka ce kai bayan ya tabbata a shari'a kenan wa man arada al-akhirata was'a ala sa'aya wa mu'minun ولا يزال صاحبه مشكورا وما يضمن أبو بيتبتبا وانا شيء نطامة الكبرى shi karan kai shi ma bai tabbata ba kaga tun da bai tabbata ba babu magana ikhlasi ba magana mutaba duk babu su ana saboda zaman ba a taba yin shi ba nan sun kauce ma kaifiyar yadda ake yi babu wanda ya hana ka idan ka idar da sallar asuba ko idan ka zo sallar asubahi ka yi rakatul fajr ka zauna liman bai zo ba babu wanda ya hana ka babu wanda zai ce maka danni in ka tsaya kana la ilaha illallah kai kai kada inda kake ba wanda zai ce maka danni dan ba ka haka Abdullahi da masu yake musu da ba akan me yake danni sun yi halka ne sun taru mutum da yana cewa sai daidai wa daidai fa da abin da aka ce wai an wai abin da aljanna ya bude wani ido bai ba shi ba a farin kalli ba wannan ya buɗe ne annabi sallama ya gan shi aljini ne ko ya buɗe mishi ido a tsakar daji karka taɓa jin cewa wani manzo Allah ya bashi ne ya kaza babu wannan a musulunci duk wanda yake wato abin da zai sa ka ji ana irin wannan magana ka lizanci karatun maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta da ku a cikin muwatta a kitabun zakka in ba ku manta ba annan masallacin da muke muwatta wani mutum ne zai yi mafarki da ya mafarki ya ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzan sallam ya ce mai je wuri kaza ya haka wurin zai ga abu kaza zai ga abu kaza zai ga abu kaza zai ga abu kaza ya dauka zai ga kuɗi zinariya ya dauka ka'ida da Annabi sallallahu ya karantar da sahabbansa ita ce duk abin da ka samu a matsayin arzikar ka haka ƙasa kana kuloti ne sai ana ma haka za ana jana fadilin kawai sai ga katuwar tukunya ma kare da zinariya kaga arzikin su game da kenan ka gane so to a nan ba za ka ajiye sai baɗi ne ka fitar da zakka ba a za ka ba da alhumus ɗaya duka biyar a matsayin shi ne zakka shi sauran kuma sai ya shekara sai zama ya hau zakka ba gida sai a masalama ya ce mai wai in ya ɗauka babu zakka ya je ya rike a ina a mafarki da gari ya waye ya je buɗe ya je duba wurin ya samu zai ya samu malamai kuma yana tambaye su idan malaman bidiya su ne man bakar da kayan jika zuba da yawa suka ce mai babu ba ka komai kan shi ba komai kan shi sai wannan bawan Allah Izzuddin bin Salam mai shahin fahawiya sai ce ina a kaddara rikin shiƙa ne kun bai tuba da ko to riwaya ka ta saba man huwa awfaqu saboda fikanci shi ne kana abubakar da umar da usman na rasar mai karantar da su shekara 23 ana fitar da khumusi ba don ka ba za mu karɓi ruwa ba kun ga yadda ake magana da ilimi ba da hargowa ba ina fata muka yi wani da ke sai suka aka ce ya je ya fitar da zakar idan da gaske ne zai ga kuɗin in ko aljini ne kuɗin zai ɓace ile ko ya je fitar da zakar sai ya rasa kuɗin gaba daya a ga mulki kenan aljini ne ya mai ya mai wannan su dabar ya yi wata shiga ta ƙarya ya zai ce mai shi manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam wallahi sai ka tahi in ba haka ba shi dan ba irin shiga da ba zai mutum ba to irin da ne ya zai bude ma wani ido ko ya bashi wani abu tukunkuni ko bakin maciji ne ko menene a cikin farin kyalle ya yake daukar shi a matsayin ibada a matsayin yake ta dora mutane nasu Allah salamatu lafiya ya ce wai haku kai me ya same ku ya ummata muhammadu ya kwa Muhammadu. ma asra halakata ku me kai halaka ku ta yi gaggawa kun yi gaggawa halaka kun yi gaggawa bacewa me ya same ku ha'ula yi sahabatu na biyu ku waɗannan sahabban annabin ku ne kina shi a ciki waɗannan ba sahabbai ba ne in ko ma'ana almajiran sahabbai ne sai ce ya ummata muhammadin bai ce ya sahabata muhammadin ba shi zan magana da muke faɗa babu wani sahabi ne dan bid'a babu wani sahabi ne bid'a babu tun daga farkon bid'a kowace irin bid'a bid'a ta sutanci ce ko bid'ar shi'anci ce ko bid'ar jamariya ce jimun wa jimun kuma jimun ma'ahuma eh inji bar kai kenan jimun wa jimun kuma jimun ma'ahuma jimun na jabariya kenan جيون لإرجاء وجيون تجهمي ذا جيون نجاح ابن صفوان إتي باب ولو أن بيتك باب ونسعى بإيه لكي نجاح إذا أتي يا أمة محمد إتي هؤلاء صحابة نبيه ودن من تصحب بل النبي فيه قاتلا أجبان سبنا قراتوا أبنى صلى الله عليه وسلم متواترون قاتلا ديهوا وهذه سياب لم تبلغ ودن كتاب ما زعل أن يبصر في الدجيبة بس دوا الدجيبة wa aniyatuhu lam tutfa hakan nan ga kofi ga akushi ga abin da yake ci abinci bai kare ba kenan bai dade da rasuwa ba wallazi nafsi biyadi ina rantse muku da wanda raina yake a hannunsa shine wa kenan Allah ya rantsa ita ce aqidar qur'ani ita ce aqidar annabawa ita ce aqidar manzanni ita ce aqidar sahabbansu rasul Allah ta'ala ta faɗa yace bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha haka ya faɗa ce tabarakal ladzi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir fa subhanal ladzi bi yadihi malakutu kulli shay qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u bi yadika al-khayr al-khayr bi gaba ɗaya hannunka haka kira a masalar take yace wallazi bi wallazi nafsi muhammadin bi da haka abdullahi domin ya sha daga mashaya ingantacciya tsaftatacciya tatacciya yace wallazi nafsi biyadi ina rantse muku da wanda raina yake a hannunsa naku lallai ku da kuke kan wannan ɗabi'a la'ala millatin wallahi kuna kan wani addini ne ba na daban hiya ahada min millati muhammadin da kuke ganin ya shiriyar ta fi shiriyar annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da ta yi daidai da shi da ko na annabi to tunda har kun zo da wani abun to kuna ganin wannan abin ya fi annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan aw muftatihu baba barara ko kuma kun bude sabuwar kofa ta bata ɗayan biyu ko ne kuna kan wani abin da ya fi na Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma kun bude sabuwar kofa ta bata da bata da mutane a ciki wace wasu zaɓa babu wata suke zaɓa babu wata za ce suna kan abin da yake ya san na manzo Allah ko ko za su ce sun bude kofar dalala ne sai su haƙura da shi in ko ba su haƙura da shi ba to suna nan a na biyu ba da dalala sun bude kofa ta ɓata wannan haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa musu ina fata mafi mafahimci wannan da ke ba duk kada ce an yi caji ba da za a yi tafi ɗin wannan hadisi iya wannan ruwayar sai a karantar da shi jilla jilla kuma samu samari su fassara shi zuwa yarzuka da zan qalu sai suka ce bayan abdullahi dan mas'ud ya gama yi musu wannan sai suka ce wa kulurafa ba ku zikiri ya hana ba kaifiyar ya hana ina faɗa muku da kyau bai hana zikiri ba kuma na faɗa da na ce inda da suke idan da sallar asuba ko kafin ka zo kafin sallar asuba ka zauna bayan ta na ka kama zikirin ba wanda zai kira kai ne amma fa akan yadda Allah ta'ala ya faɗa wadkur rabbaka fi nafsika تضرعا وخيفة ودون الآن من القول بن بالوجه والعصر ولك من الواحد وذكر ربك كأبة أبنجدك في من فيك أزوجك تقلم كيف هذا مثلا يسمى برنت القرآن ماذا كان في القرآن إن سنة كان في القرآن فلأكد وانا آية وذكر ربك في من فيك تبرؤا كان من تنقدك كان من تنقدك كان من جميل جرم الله tabarru'an wa khifatan kana yin shi a ɓoye to kada ɓoye wake jirgi wa duran jihari kuma kaɗan bayyana bayyana da bata kai bayyana kaɗan daga murya da bai kai bayyana ba sai ga mafi yaran da za su gani a daidai nan mai hashiyatu jalalaini sawi mai hashiyatu sawi ala yake cewa kenan abin da aka bukata na zikiri shine kai shi a zuci nan ce ba kai a zuci ba ba kai shigo haka ba harshen ka baya motsa a harshen ka yana motsa amma na kusa da kai baya jin abin da kake fada idan kana jin bacci farko farkon bacci kada ya dauke ka sai ka dan bayyanar ka dan yadda za ka jidan ka kore shi kuma da hadisi ya karantar idan baccin bacci ya zo ya fitar maka to ka kula da zikirin kada ya na kana zikiri kuma ka je ka aibanta Allah subhanahu wa kana faɗan wadansu lafuzan da bacci ya fara daukar ka تقول وما دعاية كانت تبتكي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدي والعصر ولا تؤمن الغافلين أما تقول وان يدي إسي كرم ألا يدي إسي كرم الله صلى الله عليه وسلم ما يكرم ما يكرم بابنش يتي داو دا داو دا داو ما يعلم كم يتعلم الأيام قالوا سيدك والله يا أبا, يا أبا عبد الرحمن من أردت يا الله يا أبا عبد الرحمن ما أرادنا إلا الخير بقول يا سامي والله بألهي من كلمه suna da kyakkyawan niyya بس ba su da ita شرط قبول الثاني أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير منه شرط قبول السعي شرط أنك من أيتي an yajtami'a a samu sharɗa fi isabatu wa ikhlasu ma'a ya zama da an yi shi daidai isaba kenan kuma an yi shi domin Allah muwafiqa shar'an la jitta ba yayi daidai da shari'ar da aka kawo in bai cika wata sharɗin ba bai ba kuma wannan shine abin da ya haifar da yahudi da tsara nasara ce a cikin inda suka sami kawai na rububaniyanci tafiya kafa babu takalmi kai babu hula muna kallon su a kan titi dama ba takalmi sama wannan kai ba hula saboda wai ci gudun duniya za ga manya manyan fada fada ba ta aure sai da kama sai da ta lalata da kananan yara an sha faɗa waɗannan a manya manyan kama ban yada labaru dama ba addini ba ne Allah ta'ala ya ce wa rahabaniyata shi rubaniyanci irin wannan kenan ifta da uwa su suka kada su suka kajeta ta wa rahabaniyata ifta da uha ma katabnaha alayhi ba mu kora musu muka ce su ba mu shar'anta musu ita ba nan aw abana ma katabna alaihim illa ibtigha Allah ba abin da muka ɗora musu fasara a yanzu ko dai fasara ta zama illa ibtigha Allah ba abin da yasa suke yin wannan sai dai neman yarda Allah ko kuma ba abin da muka ɗora musu muka ce su yi sai abin da Allah zai yarda da su shi muka fara amma muka sa su yi ruhbaniyanci ba to ka dauki fasara farko ba abin da yasa su yi sai ne sai jin tsoron Allah an sani kalashi ko ba san ba an sami Allah ta'ala ce a yi shi ke duk ka idan Allah bai ce kai ba wallahi ya zama amilatun nasu ba in dai Allah bai ce kai ba in dai manzo Allah bai ce kai ba wallahi ka gaba wallahi ka gaba Allah bai bukata Allah ba a mai karɓar ka rasa shi zai shi zai ce maka abu kaza ka yi in ya ce ka yi in ya ce ka bari ka bari wannan ita ce magana kawai قال ya وكم من مريد للخير لم يصبه دوره اكو ودن da suke neman alkhairi ba su ba su ka ba ba su dace zai danna nufin alkhairi amma bai dace da alkhairin ba inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle man za Allah sallallahu alaihi wasallama in zuwa abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud حدثنا يا كرنت الدمو أن أن قوم لله أن سمتاني ذات بيانا يقرؤون القرآن سنة كرد القرآن لا يجاوز تراقيهم بايا وچي منهم unsa karanta ta baki bai wuce nan ba balle sau kasa shiga zuciya karatun iya baki ta kawai waimun ma ina ran da Allah ma ban sani ba la'alla aksarahu minkum ina jin mafi yawan waɗannan da na salama ya bada labarin za bayyana mafi yawan su daga cikin su suke in jiwa abdullahi dan mas'ul ya faɗa musu gaba da gaba sun mata a hannun sai jiya ya kama sallah kala abu amur bin salam kala abu amur bin salima sai abu amur bin salima wanda yake ɗaya ne da sai wanda suka rato a jinshi da a can baya amara ɗaya daga cikin waɗanda abin ya samu a kansa yace ra'aina amata ulaika al-hilal mun ga mafi yawan waɗannan hilak waɗannan malaman waɗannan mutanen don ba kira su malamai ba waɗannan mutanen da suka fassara a wannan halka halka ɗin mun ga mafi yawan su yuqa'inuna na suna yaƙar mu yuqa'inuna na suna sukan mu yawman naharawan ranar yakin naharawan ma'al khawarij su suna tare da khawarijawa suna tare da khawarijawa suna yaƙar mu muna tare da sayyidina ali suke da yawan mun gansu me ba zuwa ga haka bid'ar da suka dauka kaɗan kaɗan suna ganin ta kamar abu ne kuma wannan ce ba ake wa ɗan uwa bayani dan mutum ya ankara ya dawo cikin hayyacinsa amma ake ganin kamar ana tsananta ba duk maganar da Muhammad bin Abdullah bai kawo kuma balla a ce wahabiyanci ne sai dai a ce Abdullah da Mas'ud ne kuma mas'udanci ne kenan ko kuma shi almajirin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallahi yace mun ga da yawan su suna yakar mu wallahi bid'a babu alkhairi kullu bid'atin dalala duk abin da yake bid'a bata dan bid'a ce suka ɗauka a hankali alkhairi suke ne ba alkhairi suke ne ba har ya kai su irin wannan lokaci suka fito tare da khawarij musu Allah salamatu wa lafiya wallahu almusta'an ga Allah kaɗai muke neman taimako ya Allah muna neman agajin karfin kanka wa alaihi tukulan ga Allah kaɗai ake dubara ya Allah mun dogara gare ka ya Allah wa sallallahu Allah ya daɗa zira wa sallama Allah ya ƙarin aminci ala sayyidina ga shugabanmu muhammadin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da sayyidi ban da shi ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وعملوا الكافرين أمرهم وعلى آله كما يثبت بإيالانسا وصحبه بصحابانسا أجمعين amincin Allah ya tabbata a gare su amincin Allah ya tabbata a gare su subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ta'ala ya da gafa Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi duk waɗanda suke sanadin sabuwar wannan littafi din har yanzu hannun mu har wanda suke kokarin haɗuwar karatun nan da mu da makaranta da mu da karantarwa ubangiji subhanahu wataala ya albarkace mu da abin da muka ji kuma ya sanya ya zama sanadiyar tsira ya sanya ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira ya sanya ya zama sanadiyar tsira sanadiyar shari'a gare mu duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk